الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل التاسع والخمسون فسلين همسن دا ترى أتشون للتاتي من البركة الوابل الصيب لتاف دا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تتغو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إنسان filhamami filhammami a game da alhammam daki wajen wanka alhammam wajen da ake zuwa a je a yi wanka shi na kice mishi alhammam eh? a yi mamimin shadda hammam wajen wanka ce eh? su laraba ba su san alhammam ba asali laraban ziyartar arab ba su san alhammam ba sun aje ba wajen wanka haɗu ba alhammam asali kogi wajen da ake zuwa aje a yi kurme amma daga baya mutanen biladu sha garuruwan sham su da yake suna da wayewa saboda akwai rumawa sun mallake su daular rumawa ta zauna a biladu sha sai zama suna da tsari na a yanka wani waje sai an zuwa ana wanka a wajen da sunan ban daji Hmm? sai su sai su wani katon kamar a ce tafki ko kuma ka ce ka ce abin nan ka ce dam ko kuma wani wata madatsa ta ruwa sai ya zo sai a ga haduwa ana wanka a wajen hmm? to shine in mutum ya shiga ban da in zai in ya shiga wajen me zai yi yuzkaru mun ji ko siratu tamrid al-imam al-qayyim yace ana faɗi عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتشي نعم البيت الحمام يدخله المسلم ما دلاد جدا جدا نشيني الحمام وجن وانكا يدخله المسلم شيء مسلمين شيء كنسا إذا دخله سأل الله الجنة إن شيء شيء الله شيء الجنة in ya tuno da in ya ga yadda yake wanka Mai ruwa na shiga jikin shi mai daɗi to sai tuno sai tambayi ya roƙi Allah aljanna wasta'aza bihi min an-nar sannan kuma ya roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga wuta wannan asali asali ne ba yana da rauni hmm? al-imam ibn sunni ya waito shi a cikin a cikin amalul yawmi wal amma sanadinsa bai inganta ba babu wata addu'a da ake dan an shiga ban daki Yin wannan ban na wanka ba wata addu'a da ake yin an shiga amma idan mutum zai shiga ban to akwai addu'a da ake yi in kuma zai fito akwai addu'a amma a ce ya shiga yin wanka kuma ya sa'alullah aljannata fihi wa Sa'idu billahi fihi minan nar to wannan bai tabbata babu inganci abin da ya tabbata kawai shine an hana musulmai su je su haɗu a wajen wanka fiye da su mutum fiye da biyu mutum fiye da ɗaya kuma duk su cire kayansu eh, shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani musulmin da ya shiga yi imani da Allah da ranar lahira ya shiga wajen wanka ba tare da ya sa wani dan kamfai ba abinda zai tsare masa al'aurar samu mughallafa eh to shine ka'ida kawai amma a cewa an shiga ban daki ai du'a'i na cewa Allah ba mutum aljanna a ciki wajen wanka kamar irin babon na tuhawa da suke yi har da rediyo da telefon da jarida ko kuma wanda suke ce mai jakuzi mutum ya shige cikin gilas wanda daga nan ya makan shi kabari ke Allah shi kyauta الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج من خنزه كما ما لم يكن توقيت ايه الامام القيم شن ياتي من ويذكر سو ذاك خرج من العهدة باب لي في اكنس ياتي من ويذكر ذكر الاثر بسيرة التمرين دلالة على انه لا يصح وسيأتي الفصل الستون فصل لنا في الذكر عند دخول الخلائق addu'ar da ake yi idan za a shiga ban daki inda ake zuwa aje a yi tsuguno shi kuma shine ake ce mishi alhala eh saboda mutum yana samun ne yana samun halwa ne ya halu mutum yana keɓanta ba a gaban kowa ake yi ba to shi yasa sai ake ce masa alhala'u wal khuruji minhu da kuma du'a'in da ake yi ko zikirin da ake yi idan an fito daga banɗaki, ɗaki mutum ya ji ya biya sa, ko buƙata babba ko bukata ƙarama kowace mutum ya yi to shi kenan da can abin da suke da shi suna da abin da suke ce mishi baraj albaraj me yasa aka ce ma wannan baraj an ce masa albaraj saboda li'annahu yuf'alu fi al-makan al-khali min al-buyut wurin da ba gidaje can ake tafiya sai mutum ya tafi ya zaga shi yana ke ci mishi albaraj albaraj daji can mutum yake tafiya ya je ya tsugunno laraba ba su san su bayi a gidajensu ba sai daga baya bayi na zagayawa في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم شيء إذا زي شيء باي دومن بيان بكاتر قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء يا الله إنا غقونك كتريني من الخبث دك شر شيطان ومزع خبث جمعنا تفسيرنا خبيث الخبيث نمج شيء شيء خبث wal khaba'is jam'i ne na khabisa khabisa dukkanin su malamai suka ce an kira su ne da sifarsu akwai mausufi mahzufi annafsul khabisa nafsul khabisatu eh, ko ka ce alhalqul habisu da kuma alhalqatul khabisa wato lalataccen halitta da kuma lalatacciyar halitta hmm? shedanu maza da shedanu mata duka mun gane saboda haka addu'a da ake ke wannan ba ta bukatar bayani ta tabbata tana cikin sahihani wa zada sa'id ibn mansur bismillah al-imam sa'id ibn mansur a cikin sunan dinsa ya ƙara cewa idan mutum zai yi ya fara da bismillah kamar yadda ba shi kawai ba akwai riwaya a cikin ahlus sunan ashabus sunan kama al-imam abu dawud da makamancinsa sun ruwaito manzal su yana cewa satru ma baina ahadikum wal jinni idza arada an yadkhul al khala'a an yaqula bismillah abinda ke ba mutum kariya tsakanin al'aurarsa da aljanu ba za su yi masa wasa da al'aurarsa ba shine idan zai yi bismillah zai shiga daki ya basmala ya tasmiya ya ce bismillah ya ce bismillah to sai ya shiga daki. sannan wannan hadisin ya fassara mana cewa can da aka ce alhabis to ana nufin shaitanul jinni ne shaitanin aljanu domin shaitanu kala biyu ne ko akwai shayatinul insi akwai shayatinul jinni kamar yadda alqur'ani ya tabbata to waɗanda ake nufin za su iya cutar da mutum a ban daki sune shayatinu aljin domin sattu ma baina ahadikum wal jinni ka gani ko nan kuma sai ce me a'udhu اللهم نعم، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث النفس الخبيثة وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عرقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عرقم يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن هذه الحشوش محتضرة الحشوش جمع الحش الحش وجند أكي باين جدا Shin al-hush al-hush to to inna hadhihi al-hushush lalle waɗannan wurare da kuke zuwa kuje kuzaga, ku zaga muhtadaratun wurare ne da shedanin aljanu suke zuwa su zauna a wajen muhtadara wurare ne ismul makan wurare ne da shedanin aljanu suke zuwa su zauna a wajen ata ahadukum al idan ɗayanku yazo zai je ban ya biya bukatarsa falyakul sai ce a'udhu billahi min al wal khaba'ith ya Allah madaukakin sarki ina neman ka bani tsari da kariya min al daga sharrin waɗannan al-mu'tadirun din eh وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا توسي أكتشي محتضرة كاجا محتضرة من يحضرها to su ne waɗannan shayaɗinul jinni da eh, mu'tazara wurare ne da da shedanin aljanu suke halartar wajen so da su ba su da kima ba su da daraja eh, nufusun khabisa rayuka ne lalatattu sai kai wannan addu'a wannan shi ma hadisi ne sahihi وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ذو سنن ابن ماجه شيني لا يعجز أحدكم إذا دخل موقفه موفقه أن يقول هذا كذا تينكو يجزع إذا يشق وجند زيجي يزاقع موفق موفق موفق موفق يشي اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم bai inganta ba wannan sanadin shi Allahumma inni a'udhu bika min ar ya Allah madaukakin sarki ina neman ka tsare ni min ar daga kazanta shine ar rijis, rijisun kazanta an-najisi kuma najasa da ar da ar-riks da an-najis duk su da najasa kazanta abinda ake kyama alkhabis kuma lalatacce al wanda yake lalata mutum yake sa masa wasu wasi a cikin zuciyarsa ash-shaytan shine shaydan ar-rajimi wanda yake jefatte. Allah ya jefe shi fakhruj minha fa innaka rajim aka ce ya fita daga aljannar Allah madaukakin sarki shi ya zama jefaffe mahjumun ke to wannan sanadinsa yana da rauni sanadin sa yana da rauni وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال ابن سنة ستر ما بين أعين الجن وأوغات بني آدم كن غنيكو ستر أبندك زما لابلي دكاريا ما بين أعين الجن سكان إدانوا الجنو وأوغات بني آدم تكما الأورور أن آدم idza dakhala ahaduhum al-khala'a an yaqul idan ɗayan yan adam din ya shiga cikin bayi to ya ce zai shiga kenan bismillah yi tasmiya ya ce bismillah ba bismillah rahman rahim ba ba basmala zai yi tasmiya zai yi tasmiya mutum ya ce bismillah basmala kuma ya ce bismillahir rahmanir rahim ko kuma ya ce bismikallahumma to yi basmala kenan haka su malamai suke bambanta su وقالت عائشة عائشة رضي الله عنها تشي كان رسول سما إذا خرج من الغائط قال غفرانك من زل سما يا قسم شيء لن يكتو دقا باي دقا بان داكي الغائط أسلي شيني ما غلظ وارتفع من المكان إيه wurin da ya zama yana da wajen da ya zama yana da kaushi yana da kauri kuma ya sama shine suke ci mishi al-gha'itu al-gha'itu to sai ya zama ana itlaqin abin da kuma ake yi a wajen sai ana ce masa al sai kuma ya zama ana itlaqin shi makan din ana ce masa al-gha'it ala khilaf qaida eh, domin ya kamata ya zo ne ala wazni maf'al ko maf'il in kuma mace ce maf'ala in an sa ta'un ko maf'ala ko maf'ila ko maf'ala ismul makan amma nan sai zo ala wazni fa'il gha'it لا خلاف القياس اسم المكان ما كما غائب يشيني وانا سودا كم تنفسيتي غفرانك غفرانك اي اطلب غفرانك إيه، اطلب غفرانك يا الله انا نيمان غافر تاوك وتكيلا ابو بوند نجيني اباين كينا ناسابا مع الله سودا يا الله انا نيمان غافرك وانا حديثيني صحيحي رواه الامام احمد واهل السنه وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال أكتشي ما زسم إذن يكتوبا داكينا شوى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar min da kazanta abin da yake cuta ne shi a cikin zuci a cikin ciki na wa afani kuma Allah ya kubutar da ni wannan sigar ita ma bata tabbata kusan littafin mu na fikihu zaka ga duk kusan an ambaci wannan tasirar amma ba ta tabbata ba ta inganta ba so da ka sanadin ta yana da rauni matuka sosai sosai so da haka abin da ake cewa kawai shine a ce gufrana shi mai sauki gashi kuma shi ya inganta shi ce na huta kuma mutum ya fito sai ce gufrana Allah mana gafara